صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد سورة الكافي آية تقريبا أمك وانا من za mu tashi insha Allah sun ma isa da rada ba da zikirin jami'i bayan ya ambaci jami'i to bayan wannan sai ya ciro ya cirato da maganarsa ila abin na ila muhasari yawon kiyama zuwa ga wurin haduwa inda za a tsare mutane ranar kiyama a tsare su waje daya وقال وأرنا جهنم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا wa ranna jahannama yawma idin a ranar nan muka kawo abin nan jahannama muka gita ta a ranar nan wato bayan mutane sun haɗu ranar kiyama da ɗan matsala ta dawo ta sha'anin ranar kiyama rana wadda ta ɗara kowace rana ban tsoro hirgita wadda ta ɗara kowace hirgita ranar da wani bai iya kama wani kuma wani ba zai iya taimakon wani ba kowa ta kai ne ya kai to muka gita jahannamar nan da mutane tsaye sai mun kama dole da jahannama yau mai da a ranar nan da kafiri na arada gittawa ga mutane kahirai wato aka kawo jahannama aka kawo kusa ga kahirai وسان المتقين وأزلفت الجنة للمتقين وأزلفت الجنة للمتقين sun san su mutaƙina ranar abin da ake kusanto musu da ita ita ce abin nan na aljanna lokacin da su kuma abin nan makiya Allah su ko ake gita aka fitar da wata jahima da gawi na ga halakaki wato su halakaki ga kayan su an gwada musu su mana imta ga kayan su an gwada musu saboda ramaka Allah samu cikin bayan kan muminai amma su mutane kahirai Allah ya ce ga su Allah dina kana a ainihin الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا وعند أكا يريد أكا جتا مثل جهنم سوني الذين كان أعينهم وعند أبوني أبنى إدانوس تكسنتي wato alladina badalin min alkafirin da aka gita majahannama a can wayanda aka ambaci sunansu a can Wasu su wa'annan kahiran su ne allazi na kana a yin mafi gida wa'anda idanunsu ta zama cikin ruhi nan duniya an zikiri game da zikiri na wato wannan zikiri na allah ai alquran zikirin allah na alqur'ani idanunsu ta ruhi gare shi duwar an kai ba su karba da su ga qur'ani an yi an yi su karbi da su ga qur'ani amma sun ki kun ga fa huwa aman wannan qur'ani ya zama kauta gare su la ya taduna bi ba su iya shirwa da shi wa kanu la yastati'una sama sun zama ba su iya samun ikon saurari da idan Allah ya nuna ka da saurarawa ko wata rana za ka shigo da izinin Allah kowa ka zuwa inda aka wa'azi ya zanna to ya Allah ya so ku duk abin da yake yi ya Allah ya so ku wata rana Allah zai shirya shi dan kun karanta tarihin magabata za ku gani akwai mutumin da ya shiryu shi dan ta'adda ne na gari amma wata rana ya hau katanga ya ketara da daddare ana kwana yana bisa katangar nan wani mai wa'azi ko kuma wani mai kira alqur'ani ya ja wata aya ayan nan ita tassa alam ya an lil ladina amanu an takasha qulubuhum amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq wa la yakunu ولا يكونوا كالذين الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون wato ya Allah ya nahe ka da saurare da izinin Allah za ka shirya wannan mutum ne yana cikin 'yan ta'adda na ƙarshe amma ya na katanga ya ce ya raba katanga tsakiya ya ɗauki ƙawa guda ya kaɗa sai ya ji wani mai kira'a yana karanta wannan aya alam ya ana na amanu har yanzu lokaci bai ga masu imani ba an ta a qulubuhum da dhikrillah zakatan zukatansu ta yi kaskantar da kai ga zikirin Allah wa ma nazala min alhaqi <clears throat> da abin da ya sauko na gaskiya sai ya ce bala kada ana ya ce bala lokaci yi kuma turan nan mutumin nan bai koma wannan barna ba nan bai sake ba ya shiri shirya da ba ta da ma abin nan ba ka ma iya kawo misalin ta kawai sai dai ka ce Allah ya shirya shi kuma shiryewa ta gaskiya saboda haka in dai mutum na saurarawa in dai yana saurarawa da izinin Allah ko zai saurara abin da ka umarni ne amma idan mutum bai zo a tuwon na kun ga wani abu ne na daban ai Allah bai ne mutum da shirya ba sai su zama cikin waɗanda wa kanu la yastati'una sama su ba su iya samun ikon zuwa su saurara ai la yakadiruna ba su iya samun iko an yi sama wa minan nabiyyi su saurara ga annabi ma ya taluhu alaihim abin da yake karantawa gare su bugu da lahudan tsananin kiyayya ko saurarawa ba su wala yu'minuna bihi ba za su imani da shi ba ba za su imani ba dan ba saurara ba amma da yawa wanda ka kiyayya da gaskiya in ya saurara ya ji ta karshe sai a daidaita sai ya shigo a fasiban kafaru أفحسب الذين كفروا أن تتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا abin nan sun masu ala su'ala inkarin sannan ya yi tambaya tambaya wadda take ta inkari ta musu wata bihin ta zargi liman liman ya abu da gairar Allah ga wanda ke bauta wa wani Allah da gairar dalilin da wanda duke bauta wani wanda ba Allah ba bauta ta yake babu dalili tun da shi Allah duk wata ibada da aka ya ce ma Allah ga amin sultan saboda aka ba da dalili ake yin ta ba fa qala Allah yace afa sibal ladina kabaru yanzu kayare suna bato wato su kayare suna baton a abin nan an yattakhadu ibadi su rike bayina kal mala'ika kamar mala'iku wa isa kun sa akwai masu bauta mala'iku suna cewa masu albarka ne Allah ce ta suna zata a kyale su haka nan wa Isa da masu bauta Isa suna cewa dan Allah ne suna zata Allah ya kyale su ba zai kyale ba wa Uzair da masu bauta abin nan Uzair wato Yahudawa da ke cewa shi ma Allah ne ko kuma dan Allah ne wa gairihim da wani maka duka ta na sauran abubuwan halitta min duni su bar ni su rike wa'annan abubuwan bauta auliya a masoya ai arbaban wato masoya مفعول ثاني أبنا ليتخذ والمفعول الثاني لها سوى محذوفا المعنى الظن صيغة أن الاتخاذ المذكور رقم وانا أبن بوتا ولا با الله با لا يجذبني بليس إن هشي لسوبا سوما سن شركة دا الله سنة بتا الله بذي هشي لسوبا واتو وانا عيكي ناس سنة بتا أبن ولا أعاقبهم عليه كم بذي مسو عذابا قريبا كلا بذي مسو عذابا duk wanda ke zata ya bauta wani ba Allah ba Allah ya kyale shi ya daina wannan batu duk wanda ke bauta wani ba Allah ba wani na sai Allah ya mai azaba da masu bauta wa mala'iku a karama harkin lahi ba da al'ambiya mai karama halitta Allah bayan annabawa da masu bauta wa annabawa da masu bauta wa bayan Allah wa waliyai salihai suna zuwa inda kabarinsu suna bauta musu wai da albarka ne suke yi dukansu kasi zaton Allah ba zai Allah zai kyale su ba zai kyale ba ai la yanbaghi bai kamata su yi zaton ikyale ba wala yadiqu la da al-hisban wannan da to su yi zaton wai kyale ba zai musu azaba ba ai bai ma dace su yi wannan da to ba duk wanda ya bauta wani ba Allah ba Allah ba zai kyale shi ba inna abinna atarna jahannama lil kafirin nuzula mu mai tanadin jahannama ta zama sauki ga kafirai haula'i wa gairihim waɗanda masu bautawa mala'iku da masu bautawa isa da masu bautawa uzairu da masu bautawa bayan allah salihai to da su da kuma masu bautawa wasu abubuwa waɗanda ba waɗanda ba duka mai tanadin jahannama ta zama nuzula masauki gare su wa hiya abinna ai hiya mu'addatu lawan an yi tanadin ta gare su wato karnan zai kamar masauki almu'addal daibi wanda an kai tanadi ga bako kusan masauki ana tanada shi don bako da irin abincin da ya kamata ya ci shi ake cewa masauki to su ma waɗanda sun karɓi wani abin bauta ba Allah ba to Allah ya musu tanadi irin wanda ya dace da su da kuma irin kayan halaka waɗanda za an kai musu tanadi waɗanda za su ci da waɗanda za su sha abin na jikinsu ya narke kuma a sake tayar da shi saboda haka shirka da Allah Allah ba ya hankali a yi shirka da shi qul hal unabbi hal nunabbiukum qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ولما كانت الدروس لوكشن kasance سنك كسن في السورة أتكين أبنا sura إن bayyana su darussa sun bayyana eh, ita na abu ta'ala da na cewa Allah yana kula da bayi ne salihai ka yi kokari abinda aka ce ma bawa salihi wanda ka imani da Allah kuma ya rika aikata abinda Allah ya umarce shi gwargwadon iyawa ya nisanci abinda Allah ya hane shi gwargwadon iyawa shi aka ce bawa Allah salihi to ka yi kokari ka zama cikin su ka rage sabon Allah ka rage makanka lokaci na yawo na yawace yawacen da ba su da fa'ida ka rage makanka lokaci na dumi wanda ba shi da fa'ida ka sa lokacinka duk lokutan ka sa cikin ibada Allah shi aka ce misali wanda shi duk lokuta ne gaba ɗai ya yi tanadin su don ibadar Allah to irin wannan shi ya sali to lokacin da sura ta bayyana Allah yana da kulawa da bayan Allah salihai wa nasir lahum kuma yana taimakon su wa khuzlanihi lil kafiri kuma yana takawa ga mutane kafirai duwa da kaga kafiri a wasu zaburo a wanda wata nasara in dai biyan bayan Allah salihai ne kwantar da hankalinka kada ka ji tsoro inda kayare na ko kuma makiyan Allah ne kai ga sun fuskanci bayan Allah sa salihai kada ka ji musu tsoron komi babu abin da zai faru illa nasara ga mu'mini za ta kasancewa to ya bayyana cewa zai tabar da kahirai abdalli na batattu to a alaiha sai ta kibi ga wannan da bayanin kuhuri da bayanin hadarin kafirci wadda zai da halaka waje za a sahabihim da kuma ba bayanin sakamakon masu kafirci da wanda suke aikata ayyukan halaka fa qala qul kace hal nunabbiukum kuna so mu ba ku labari bil ahsanina amalan da wanda sun kai kowa hasara ga ayyuka wayanda aikin su yayi na kowa hasara ba su da riba ko kada a nan duniya ga su suna yi amala da ko ɗaya ba su da auren Allah a amala ta nuzan da baka abin da na baka abin na almasir abin na na wa bayyana hu sai ya bayyana abin na su waɗanda a abin nan al'akasari na amala din ga su bi ne. alladhi na dalla sa'ayin bil hayati dunya suna waɗanda ayyukan su duk sun lalace cikin rayuwar duniya ai badala amaluhum aikin su ya lalace da aikin da sun kai ba su yi Allah ba yi wa da Allah ya umarce su ba وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا su suna zaton sun kyautace aiki ayu jazuna alaihi suna zaton sun aiki na kwarai za a saka musu da sakamako alhali aikin su bai zo da kyawu ba duk aikin ya lalace daga nan duniya suna wa'annan mutane ga su ulaiikal ladina أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أصحابهم فحبطت أعمالهم فلا نعيم لهم يوم القيامة وزنا أولئك الذين كفروا سورا سيتابع ya lalace daga nan duniya su ne allazi waɗanda suka kafirce wa Allah ubangiji suna waɗanda suka ga ayoyin Allah ubangiji ai bi da la'ila tauhidi do wani dalili da aka kawo musu wanda ka nuna Allah guda ne shi kadai ya kamata a kadaita ga daɗar duniya da lahira duk wanda ya ba shi ke samu wanda ya hana ma shi ba zai samu ba to irin waɗannan abubuwa duka aka gwada musu sun ka ce ma waɗannan abubuwa da aka gwada musu na dalilai min alqur'ani wa ghairi daga alqur'ani da wani ne akwai dalilai daban-daban da qur'ani ya ta bayyanawa ta bayyanawa yadda mutane za su gane Allah guda ne shi ke bayowa shi ke karbewa shi ya cancanta abotawa shi ya halitta sama da ƙasa shi ya yi mutane kuma duk abin da Allah ibada shi kaɗai ya cancanta a dalilai na nan da yawa ko abin nan yau ko a ce mutum ya tsaya ya dibi kai ne yadda yake da ya hamayya ku diba ku gani matsalolin siyasa da yake mutane ga mutum na aka gada yau idan kana tare da wani dan siyasa yana taimaka ma shi yana wancan fati kai sai ka shiga wancan fati lokacin zaɓe ka zaɓe na yi da yake mutane sun san wurin kwana biyu sai ka zo ka ji an ce ai an haɗa mai wai ka tare da shi sai ka ga yana shi ya mato ka taimakon da ya saba ka sai ka ga ya ba sa wai baka yi jam'iyya ta ba ka so ne to kowane in ka tsaya ka diba sai ka ga to shi ya daɗa na shi amma ka rasa abinci ka rasa abin sha sai ka ga gashi ka ci abinci ka ci abin sha ga ka da wurin kwana ga ka da abubuwan duk da kake bukata kana samu ashe wannan ya nuna Allah ka bawa ya kamata ka kaita Allah da ibada ma yaftahi Allahu lin-nas min rahmatin ma yaftahi Allahu lin-nas min rahmatin fala mumsika laha وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم wato. idan abinda Allah ya bude ma abin abinda duk Allah ya bude ma bawa ne daga cikin bayi ne min rahmatin na rahama wala mun suka la ba mai iya rike ta duk wanda mutum ya kiyaya da kai ko yana son ka ko bai son ka ya bi duk hanyar da zai bi ya dade hanyar da kake samu ba zai iya ba kuma idan Allah ya rike hanyar ya ruhe ta duk abin da Allah ya rike wala mursila lahu min ba'di ba mai iya sako shi bayan Allah ya rike idan Allah ya bude sai ka ga mutum yana da hanya a buɗa mai wagga hanya nan yana ya san manya a buɗe mai wagga hanya nan ya samu kuɗi makudai kwana biyu sun ƙare a buɗe mai waccan ya samu da zarar Allah ya rike ƙofar na ya rike ta shikenan duk hanyar da za a buɗe ma ba za ta buɗu ba ashe wannan ba dalili bane na wanda ka nuna Allah guda ne dalili na wanda Allah ka nuna wanda yake nuna Allah guda ne ya kamata mutum ya hujja da irin waɗannan abubuwa ya ta Allah subhanahu wa ta'ala da ibada saboda haka su kafirai ba za su dibi irin waɗannan abubuwa ba duk sun kafirce ma waɗannan dalilai wani ka'ihi kuma sun kafirce ma dalilan haɗuwa da Allah bil ba'asi wato wa bil ba'asi sun kafirce da tashin kiyama ba su ma yadda ana tashin kiyama wani hisabi ana yin hisabi wani ƙaba a yi azaba ga wanda ya rashin gaskiya ba shi yasa babu ruwansu kayan kowa ya faɗo ga hannunsu sun ke shi kenan ba haka na an ka san musulmi musulmi amana ke gare su musulmi amana ke gare su amana aka san musulmi da ita da amana musulmi ya eh, abin nan ya yada musulunci ne a wurare daban-daban eh, abin nan eh, ko gobe ko jibi musulmi ya dan mai amana ya shiga cikin ana sana musulunta ko gobe wani abin nan ba daɗewa wani arni babba abin nan wani wuri nan dai na cikin ƙasar wata na'ura ta shi ta faɗi tare da kuɗi kusan dubu ɗari biyu a ciki ya yi gaɗarta bai gane ta ba ɗani babban mutum na amma rayuwa ta ta ɓaci hankali ne ya tashi mai gaya min magana ya ce min yana zaune sai ya ganta sai ya ɗauka sai ya aje yana zuwa sai ya kira shi gami ya faru ya ce kai na bani da wannan maganar nan kasar wa zai ga wannan kaya shi bani kwab gane su wallahi bai ba su yi ya saurare shi yake sai ya kira wasu jama'a ya ce ku kira ba ya to shi bayanin ni na na shi bace ya zo ya yi bayani ya ce sai ya ɗauko wannan na'ura sai ya bashi ita ce wannan ya diba ya dibe ta ya ce ita ce ya ce to ba zan baka ba sai ka haɗa kuɗi nawa a ciki ya haɗa kuɗin da a ciki ce to buɗe ku gani ya buɗe sai ya ga su ne sai yana tambaya ce kai ga ka talaka ne kai kai wace ƙasa kake ya ce kebi nake ya ce ina kebi wace kebi ya ce wacce ta sakwato ya ce ku ke kudu haka na kuke ya ce ai muna kwaga wannan bai basuwa malam mutumin nan bayan la asana amma ba a kai ba bar shi da mata ce da ɗaya ne da uwa ce sai da sun ka musulunta ya ce in dai haka musulunci yake ba addini kamata kun ba ku daɗe da wannan ba kun ga amana kenan amana kenan saboda haka musulmi amana aka san shi da ita ba a san musulmi abin nan da rashin gaskiya ba so aka yi ya mai amana kuma idan mutum ya riƙe amana saboda ita amana mutum na riƙe ta saboda ya sa akwai hisabi ranar kiyama wanda za a haɗu a tara kowa kowa an so mai haƙƙi ne to shi ka sa musulmi ya yi amana to ya ce irin waɗanda ya mutane da suka kame cewa ranar kiyama su ba su yarda akwai tashin kiyama ba kun <coughs> ba su da amana to fa hadu da amaluhum duk ayyukan da suka aikata ta baci fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazana ba za mu tsaisuwa musu ma'auni ba ranar kiyama in ka ga an a mutum ma'auni to musulmi ne amma yi ko ma'auni ba za a ara mana awa aiki ba sai dai a karɓo mai haƙƙi ne da wasu sun ka zalunce shi a bashi shi wuta ɗaya ka jira a kai shi yi na ja'alu lahum qadara ba mu sanya musu gwargwadon aikin su tallaba ɗaya aka ya kada jahannama saboda ka Allah ka sa mu cikin mutane kafirai cikin taron gana mu idan akwai kayari saboda girman ka Allah kamin mu tashi mai sai musulmi kuma ka rubuta shi musulmi cikin littafin da ba a gogewa kuma ba a canzawa dalika jazaohum ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آيات zalika al'amru wannan al'amari da aka ambata allazi allazi abin lakartu wannan na ambata min a malamin na bacin ayyukan su gairihi da waninsa jaza'uhum jahannama shine sakamakon su jahannama bima kafaru saboda kafircewar da sun kai wa takazu ayati suka rike ayoyina wa rusuli suka rike manzanina huzuwa abin izgili ai ma huzuwa bihima abin izgili da su innal ladina وكانت لهم جنات الفردوس نزلا ثم ذكر جزاء جزاء الفريق المقابل سنة يا أمبتشي يا أمبتشي مسوكين كاهري ya ce ko ma'auni ba za a tsaisowa musu ba to sai ya ambaci sakamakon jama'ar da sun kai muƙabala da suwa wa huwa wa hum salihun sune salihai wayanda muke roƙo ga Allah dukkan mu da muke na Allah ya sa mu cikin bayi ne salihai alladina amanu bi ayati llahi su bayan Allah salihai suna wayanda suka yi imani da ayoyin Allah wa saddaqu rusulahu sun ka gaggata abinna rasulahu suka gaggata manzonai wa abinna wa amilu sun kai aiki bi muqtada ash-shari ya da shari'a ta umarce su fa qala Allah yace innal ladina amanu lalle wayanda suka yi imani wa amilu salihati sun kai ayyuka na kwarai kana lahum fi ilmin lahi jannatul firdausi a cikin sana Allah aljanna firdausi ta zama gare su masauki huwa wasadul janna aljanna mai daraja wa a'laha mai daukaka ta ita ce firdaus da da yace kana lahum jannatul firdaus wal idafa ilayhi wa tulil bayan ita abin nan firdausi in san samu na annabi ya ce wa idza sa'altumullah aljanna fas'aluhu fas'aluhu alfirdaus al'a idan za ku roki Allah aljanna to ku a alfirdaus al'a jannatul firdaus al'a domin duk wani abubuwa na ni'imar Allah wanda aka yi cikin aljanna to aljanna firdaus al'a ce aka yi ne komi na sai dai a riƙa yi ana gangarowa amma dai sabon nan da aka gama da zahi zahi ne da daɗi ne na farko to yan firdausu da ala su suke ci su suke sha shi yasa annabi in son samu ne na bai son a sa kowa cikin aljanna in ba ta ba shi yasa ya ce in za ku roƙo ku roƙe ta saboda ita aljanna tana da ka'ida idan ka ce ya Allah ina roƙonka ka bani aljanna sau uku to sai aljanna ta sa ta wahe ta yi ƙwambo ta gyara sai ta taitawa Allah sallama ta yi mai sallama ya ansa ta ce wani ɗan gidan wani ya roƙe ka ya ce ka sa ni ciki ka sa ni ciki na to shi na ni taho roƙonka ina roƙonka Allah taimaka mai ka sa ni ciki idan Allah ya yi ma muwafaka sai ka roƙi firdaus da har sau uku to za ta ta inda Allah ta yi maka wannan roƙon to ka gani idan abin nan kana roƙonta da idan Allah za ka samu da yadda na Allah za ka samu kullum kamata ya yi ba wai sai mun zo nan wajen karatu wa kullum da sa kamata ya yi ko akalla dai ka yi roƙo sau uku akwai hadisin da ya ambata sau bakwai ya an roƙe ta sau bakwai tana ɗaura ta yafa amma dai akalla ruwayar hadisin wanda ni sani sau uku shi an mahi karanci to kamata ya kowace sahiya da sahi ka roƙi firdausu ra'ala sau uku da rana ka roƙa sau uku da marece ka roƙa sau uku to in Allah ya yarda aljanna kullum ka aike ta inda Allah sau uku tana da mutuncin da Allah bai jihar da ita tana da mutunci a wuri ne don ita ya kasa duk wanda ya kaso kun tana da mutunci ciki ne ita ma wuta in ka roƙi Allah tsari gare ta har sau uku to ita ma ɗaurawa za ta yi ta yaha don ita ma tana da muƙami wurin Allah duk wanda ya yi ma Allah abin da Allah bai so ita ita Allah ka miƙa mashi kuma ta yi ma Allah duwa da Allah ka so kun ga tana da girma ga tunda ba ta saba ba to ita ma sai ta daura ta yafa ta iske shi wani dan gidan wani ya neme ka ka tsare shi sa ne kakkasa ciki na ya Allah ina ka Allah taimaka mai kakkasa cikin mutane na to in mutum ya yi haka nan sau uku shi ma za ta daura ta ta inda Allah ta roƙo irin wannan to shi yasa shi annabi tun da akwai wannan ka'ida. ya ce to ya hasa in za ku roƙa ku roƙi da a'la shi ya samu kullum muna roƙo Allah ya ba mu aljanna da a'la kuma can cikin da a'la akwai wata shiya GRA aljanna jannatu adana aka ce mata can jannatu adana can na aka sa mutane na kirki manyan mutane wa man yuti illaha war rasulahu ulaika ma ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً ذلك الفضل ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما الله يتي كن سنة الجنة دا إيماني أكا شغتا أما يا أنك شغت كان الجنة دا مقامي أكا ربوان دا أبنن دا أيكي أكا ربوان مقامي da imani duk sai a kwaso mutane su kowa adda imani sai ya shiga aljanna ko bakin gate aka aje sai dai ya shigo amma in an ka shiga wajen rabon mukami to da ayyuka aka rabon mukami to na ake rarraba wani bisa wani tsakiya wani ƙasa kowa gwargwadon aiki ne amma dai ba a shigowa sai da imani kwana to wajen raba makamai aka ce wa man yuti illaha duk wanda ya ma Allah a wa rasula da manzo to za a rarraba su kamar haka wa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim wayannan za a tara su tare da wayanda Allah ya ni'ima gare su wato na annabawan nan da za a faɗi minan nabiyina na annabawa wani za a ɗauke shi a kai gida ne kusa ga gidan annabi can za a aje shi min annabiyina wa siddiqin da siddiqai su abubakar siddiq su a siddiqai annabi shi ya samu suna siddiq annabi da kai abubakar labarin cewa annabi ya ce ya ce baitul maqdisi kuma da daddare ga gashi ya dawo yanzu sai ce in kana kara faƙa da sadaka in dai shi ya faɗi to yayi gaskiya sai annabi ya ce fa kada sadaka man sammaka siddiqa duk wanda ya ce ma siddiqu to ya faɗi gaskiya daga ran nan sai sun ka kama haɗa mai siddiqu da su zama masu gaskiya tun da annabi ya ce ko ce mai siddiqu mai gaskiya na tun daga nan sai sun ka kama kira mai siddiqu kun ga annabi ya nada mai wannan suna to ire-iren su su ake ce masa siddiqai kun ga dai duk aljanna guda ce amma annabawa ga nasu matsayi duk wanda an mai gaskiya wanda duk ya yi da'a da Allah da manzo ne aiki ne ya cancanta a kai shi wurin annabi sai a kawo shi wani kuma sai a sa tsakani ne da siddiqina wato gida ne ya biyo bayan gidan su abubakar sadiq su su abubakar su a can harko kusa da gida annabi min annabi na wasu siddiqina wa shahada'i wayanda ba su kai kusa ga zama sadiqai sai a kawo su wajen shahada su kuma sai a sauke su nan wa shahada'i wa salihin wasu kuma a kawo su aji wajen abin nan bayan Allah salihai kun ga an rarraba mukami amma duk da imani an ka shigo wa suna ula'ika rafiqa waɗanda ko a ce ka ganna da guda cikin su ko ka ganna da su duka to yayi kyawu a ce abokan zama abokan zaman ka su ne waɗanda mutane dalikal fadlu min Allah wannan falala ce daga Allah wa kafa billahi alima kuma Allah ya isa ya ya san wanda ya kamata a ba wannan falala to waɗanda suka yi imani kenan duk wanda ya imani aljanna kan ya gama shiga aljanna da izinin Allah duk wanda ya imani zai shiga aljanna akwai abin na malamai da ke wa'azi suna cewa wai akwai wasu nau'in mutane da ba su shiga aljanna don uwayensu ba mutanen kwarai na ba don baban mutum ba na kwarai na ba baka cewa bai shiga aljanna duk sahaba annabi ko da annabi to duk uwayensu mushrikai na dukkan su duk mushrikai na mutum guda adda imani warka aka ce mai mutum guda aka ce mai imani warka aka ce mai radda an kawara wa annabi wahayi hadija ta ɗaukai ta kai shi inda warka ya ce kai cona da a ce sadda mutanen ka za su hidda kai daga gare ga ina da ƙari ko ina da rai lokacin da na taimake ka taimakon da yaro kai eh, taimako irin na yaro annabi ya ce za su kore ne ya ce za su kore ka ba wanda zo da abu irin naka sai an kore shi to shi na aka je yayi imani shi warka da shi da ake magana imani in ba shi ba duk wanda an maka mushriki ne to idan ka ce duk wanda baba ne mushriki na baba ne ba mutumin kwarai na ba shi in ya aikin kwarai bai shiga aljanna ba da kowa kake ba da annabi kake ba da kowa kake ba da annabi kake sabai ne na ka bata. kabata saboda haka irin waɗannan masu ruwa aziba ba abin kwarai na suke waɗi ba duk komi baban mutum yayi in shi mutumin ne yayi abin da Allah ka so Allah ya ce innal ladina amanu lalle waɗannan da suka yi imani wa amilu salihati sun kai aiki na kwarai in dai imani ya samu da aiki na kwarai kana lahum jannatul firdausi nuzula aljanna firdausi ta zai ta masauki gare su a dai samu abin da Allah ya sa sharadin ya bada aljanna a dai samo shi imani da aiki na kwarai da an ka samo imani da aiki na kwarai to ita kan firdausi ta gama samuwa ga mutum saboda haka zaman baban mutum ba na kwarai ba wannan bai hana mai shiga aljanna وأن ليس للإنسان إلا ما سعى باب <coughs> أبن <coughs> باب da ya ta'allaka ko ya shahi mutum illa ma sa sai abin da ya aikata kuma kowane mutum zai ga aiki ne kowane mutum zai ga sakamakon aiki na sa'ayahu sawfa yura kuma hakika ayyuka ne za a gwada mai ayyuka ne da gare su to yayi aikin kace kuma a gwada mai Allah ce za a gwada mai da irin wa'annan ba mutanen ƙwarai na ba da kaji mai irin wannan wa'azi ba mutunan kirki ba ne shi yasa yake kokari ya bata mutane Allah ya taimake mu kuma Allah shi mana jagora ya ce waɗanda suka yi imani suka aiki na ƙwarai aljanna firdaus ne a Allah ita ce masaukin su ayi nuzula ayi ma yu'addal dayfi abinda ake tanadi don bako aw mahallin nuzulin ko masaukin sauka kuma in sun shiga ciki har abada ba sai tuwa khalidina fiha khalidina fiha la yabghuna anha hiwala khalidina fiha an kaddara musu wama ciki la yabghuna anha hiwala ba su ba su da wani makarkata gare ta ai tahawula ila gaira ko shiga gardosu da alabai da a kawo shi wata aljanna dai ita ce madaukakiya to kuma kun ji da abinda aka shigarta da imani da aiki na kwarai abinda aiki na kwarai wato aiki wanda ya daidai da ƙur'ani da sunna idan aiki ya yi daidai da alƙur'ani da sunna to ya zama aiki madaidaici idan niyya ta yi kyau an yi shi don Allah to ya zama saliha shi kenan ya zama ya yi daidai da ƙur'ani da sunna ya zama ainiya mai kyau wajen yi ne to shi ya aiki salihi abinda ake ce ma imani dunkule ka yarda Allah guda na ba ya da abokin tarayya kuma shi kadai ake bautawa ka yarda da duk littafin da ya saukar daga sama musamman alqur'ani ka ce Allah na yarda duk abin da a cikin qur'ani gaskiya na ba ni shakka ko guda duk abin da a ciki ne gaskiya ne ka yarda da dukkan manzannin Allah ka faɗa ma Allah na yarda duk abin da manzannin ka sun ka zo da shi gaskiya ne musamman Muhammadu sallallahu alaihi wasallam na yarda bai taba zuwa da abin da ba na gaskiya ba ka yarda da mala'ikun Allah ka faɗa ma Allah Allah na yarda mala'ikunka su duka babu makareci dukkan su masu gaskiya ne na yarda da mala'ikunka su duka musamman mala'ika jibrilu mai kawo wahayi amintacce na bai taɓa kawo rashin gaskiya ba na yarda akwai rana ranar lahira wadda <clears throat> za a haɗa kowa awa kowa hisabin abin da ya aikata ya Allah kaddara kauta alheri da wadda ba ta alheri ba na yadda da ita abinda bai same ni kai ka kaddara shikenan wa ma anta illa mu'minun wa ma anta illa mu'minun kai ba kowa bane face mu'mini kaji abin da imani kaji al da ala manzilaka insha Allah aljanna da ala masaukin ka insha Allah la ila gairiha ba zuwa ga wani ta ba ka da canji zuwa ga wani ta to wala ma ishamalatu sura lokacin da sura ta ƙare mu ambaci jannatul firdaus ala ya Allah ka ba mu aljanna firdaus ala ya Allah ka ba mu aljanna firdaus ala ya Allah ka ba mu aljanna firdaus ala kuma mu duka da muke nan wurin yanzu Allah ka hada mu aljanna firdaus ala mu haɗu cikin ta mutuna da wannan rana ta yau ranar larba 20 ga watan ramadana mutuna da haɗuwan mu bayan la'asar mu ba da hannu ga junan mu malale kamar wanda muka lali da Allah rahmatu yi nuna wannan taimako saboda rama ka ba da halin mu kuma mu duka mutum ko guda ka kai su a cikin mu saboda rahama to lokacin da abin na nasura ta kunshi abubuwa da yawa ala kisasin ta kunshi kisoshi wa amsalin da misalai waɗanda suke abin na hukumiyya wato na hukunci ko abu eh, na hukunci wa mai bihi hishiyar minha da abin da ma ka ta hankali a cikin abin nan kisoshin da ta ambata wa yad'u al-uqala ila al-iman billah kuma ya kira masu hankali zuwa ga imani da Allah wa mimma ja'a bihi rasul ya kira mutum ga imani da abinda manzo Allah ya zo shi sallallahu alaihi wasallam to ta ta'ala bi bayanin wa qur ilmi sai Allah ya yi bayanin kammala ilimi ne wa ma abin nan wa ma ya karabu ila al-aqali fahimu da abin da yake kusanta ga hankali ga fahimta ta wato ya ambata da abinda ke sa mutum ya gane da hankali ne wato ba tare da kai ne ya yi zahi ba fa qala qul law kana al bahr qul law kana al bahr midadan li kalimati rabbi lanafida al bahr qabla an tanfada kalimatu rabbi لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل ce لو كان البحر دا أتشي ruwan gulbi sun kasance midadan duk sun zama matsayin taddawa ita abinda ake ce mata dawa huwa ma yukatabu bi abinda aka rubutu da shi abin na da kuke gani ana rubutu da shi yatta dawa ta aka sami ya to da a ƙaddara duk gulaben duniya su zama matsayin taddawa li kalimati rabbi da a rubuta kalmomin Allah ubangiji na abdala ala ala hukumi ala take nuni ga abin da ala ga hikimar Allah wa ajaibihi da abubuwan mamaki waɗanda Allah ya halitta lana fidal baharu fi kitabati wallahi da ruwan gulabin nan sun ƙare wajen rubuta kalmomin Allah ƙabla an tamfa da kalimatu rabbi kamin kalmomin nan na Allah ubangiji na su ƙari duk da taddawan nan ta ƙari kamin kalmomin ɗaya su ƙare madalula ta abubuwan da kalmomin take nuni gare shi walau ji ina bi mithlihi ko da mun sake zuwa da misalin waɗannan gulabi ai albahar ko da mun zo da misalin waɗannan gulabi madada ga ƙari ai ziyada ƙari abin nan ziyaratun bihi ƙari ciki lalafi da ya ce wallahi da sun ƙari walan tabraga kalmomin Allah ba za ta ƙari ba ba za ta ƙari ba wani sababu Allah tamyizi wato madada to kun ga wannan idan mutum ya uhani da hankali ne yadda ba zai ga babu shakka ko duk wanda a haka to ya kamata aka daita shi da ibada shi sai ya ce ya ambata da abin da ke kusanta ga hankali fa fahimta ta don idan mutum ya tsaya ya tunani to wani na a haka babu wanda adda wannan siffa in ba Allah sun makatama bi isbati sifatin rasuli sannan ya kammala sura da tabbatar da sifar manzo sallallahu alaihi wasallam wa madmunin risala da abin da manzanci ta kunsa wa tauhidi da kuma shi tauhidin kansa fa qala qul inna ma ana basharun قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا قل كتي إنما أنا بشر مثلكم الله يتي النبي شهدك وأشي دون وسمت أن يتي أسكى باعتي مع النبي وي النبي أنك تي مي متون وي كانك أساشي الله يتي توهي ودي لكيني إن متون أم با متون ودي سجيا سوى أنك تي أبتي مي متون الله يتي قل ودي سجيا إنما أنا بشر داما ني محمد صلى الله عليه وسلم بشر مثلكم mutum nake kamar ku ai adami mutum dan adam misalukun kamar ku Allah ya ce annabi ya haɗi su jiya dan abin nan suna cewa wai an ce haka na annaka kasashe Allah ya ce to har sunan ka su jiya sai ya faɗi da kai ne saboda haka shi annabi babu sunan da ya kaso kama a ce mai abdullahi yana son wannan suna abdullahi Wahazi hadhi sifatul rasulul bashariya wannan ita ce siffar mutum wato manzo wanda an mutum abinda a bambanci tsakani ne da sauran jama'a yace yuha ilayya ana yin wahayi zuwa gare ni kun ga yace an yi min wahayi fi isbatul wata wa risala ciki akwai tabbatar da annabci da manzanci yace an yi min wahayi yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid dama abin bautar ku Allah ne guda ba ku da wani abin bauta in ba Allah ba ya ce an almakafu a abin nan abin nan almufarraka abin nan bima wato ba a haɗe su abin nan bima baƙiyata ya ce tana na alamas da ya ce ha wal ma'ana yuha ilayya ana yi mini ya wahadaniyatul ilahi an yi min wahayi cewa Allah shi kaɗai aka bauta ba da abokin tarayya kun ga baya an tabbatar da manzanci cikin yi ilayya to kuma an sake tabbatar da kadaita Allah da ibada cikin ma ilahukum ilahun wahid an tabbatar da kadaita Allah a ciki fihi isbatul uluhiyya ciki akwai tabbatar da bautar Allah wal wahdaniyya da kadaita shi shi kadai to fa man kana yarju lika rabbi duk wanda ya kasance yana fadayi yana tsoron ya gamu da Allah ranar kiyama Allah shi mai azaba yana fadayin haduwa da Allah bil ba'si ga tashin kiyama wani jaza'i da suka mako to in zai yi ibada fa ya amal amala salihah lalle shi aiki na kwarai duk wanda ka tsoron a ta da shi gaban Allah Allah shi mai azaba fa ya amal amala salihah lalle ya tabbatar da yayi aiki na kwarai ay mustawfiyan aiki wanda yake ya kammala lemu utabarati shar'an ga abubuwan da shari'a take lura da su kamar a ce mai aiki salihi wala yushrik bi ibadati rabbih ahada da ibada Allah ubangiji ne ai fiha cikin ibada ne la yushriku ma'ahu kashi shirka da Allah wala yurayi ahadan kashi da kowa in za ka yi aiki kai dan Allah kawai in za ka yi aiki kai dan Allah kada ka yi don wata ko kowace irin manuwa ce a duniya Kai yi kokari an ce Allah ba ya karba aiki illa ma kana sawabar khalisan illa ma kana sawaban aikin da asawaban ma wafaqa alkitabu was sunna wanda ya muwafaka da alqur'ani da sunna wanda asalihan wanda an kai khalisan ba hada Allah da kowa ba a ciki to iri ne Allah da su kuma ba a samu ne sai ga masu tawakkuli ga Allah sai ga masu dogaro ga Allah don wanda bai dogara ga Allah ba shi ka miƙewa cikin jama'a yana ta jan dogo sura yana <coughs> sallah don a ce ya iya amma in ya koma gida ne inda ba a gani ne inda za ka laba muka ganai aka kai kwaya ta sha wani irin ya matsin karatu da ya kai to abin da yasa in mutum ba ya da Allah tare da shi ga zuciya shi yasa yake irin wannan gane yake a mutane na iya mai wani abu don haka qur'ani ya kore imani sai ga masu tawakkuli wa'anda sun kadaita Allah shi kadai innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah qulubuhum إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون kun ga da haka Allah ya kore imani sai ga masu tawakkuli duk wanda bai da tawakkuli Allah ya kore imani ga da yanzu kaka gani ne na kwarai ya an jama ka iske shi mugu ka tsara ga wacan ka gane na kwarai bai da wata alƙibla tabbatacce a cikin zuciya duk inda yake gani yana samun wani abu to bihi gai inda duk yake gani wata cuta na iya samu ne to sai ya kauce mahayar Allah babu tawakkuli innamal mu'minuna dama mu'mine na kwarai alladhina idza dhukira Allah wajila qulubuhum sune wa'anda ya anka ambace Allah to zukatansu sai ta ji tsoro saboda tsoron Allah ya yi yawa cikin zukatansu wa iza tuliya alaihim ayatu in an ka karanta musu ayoyi Allah na rahama zadatu imana sai ta kara musu imani sai imanin sai ya karu duk sa'an da suka ji ayoyi Allah an yi bayani to za ka ga sun kara ibada raka'a nawa yake yi raka'a biyu yake yi da ya bi wajen wa'azi ya ji karin wa'azi an ja mai ayoyi sai ka gashi an jima sun zama hudu imani ya karu don duk sa'an da imanin ka ya karu ibada kaga Allah tana karuwa duk sadda imanin kai karu ko da a zuwa tare ka a hudu gare ta ba ta da kari amma akwai abubuwan da ake iya ƙara cikin ta ana iya ragewa ana iya ja mata dogon karatu ana iya ragewa ana iya tsoron Allah mai yawa cikin ta ana yin dan kadan to duk sa'an da imani yayi yawa waɗannan na karuwa ciki da sauran abubuwa kun ga kenan zadatu imana wa ala rabbihi yatawakkalu kuma ga Allah ubangijin suke dogara ba su dogara ga kowa in ba ga Allah ba bayan Allah mu'mine kenan ai abin nan ba su dogara ga kowa ai gairu fiye tauhidin rububiyya khatamatis sura sura ta kare bima bada arbihi da abin da ta fara da shi min isbatil uluhiyya wa rububiyya wa risala na tabbatar da tauhidin kadaita Allah da ibada da tauhidin kadaita Allah da halitta da tauhidin kadaita manzo Allah da manzanci wa shamala sura ta kare ala irshadi alal irshadi akan abubuwa daban-daban na shiryawa wa ala itina illahi sura ta ƙare ga bayanin kulawa Allah bi ahli da'ati da mutanen da'ati can farkon sura ashabul kahfi sun bi Allah Allah ya tsare su har suka ya fake sun kai kwana har shekara 309 saboda tsananin kulawa ce da bayan Allah salihai man dawo abin nan kusan ƙarshen sura hadiru ya je alaihi salatu wasalam da shi da annabi musa sun kai gina dan dai sun ka jiro kasa sun ka kwaba sun ka gina wani gida su biyu duk annabawa babu wani ya ku bayi duk manzannin allah ne aka tambaya hadiru ya ce gidan nan na bawa allah salihina wannan ya nuna irin kulawar da allah kai ga bayi ne salihai ko suna nan ko ba nan bai mancewa ba su wa ala itina illahi bi ahli da'ati wa tashilis sabili lahum kuma sura ta bayyana Allah shi ka hore mutane hanyoyi an ambaci zulqarnaini kai ko ba ko ba a faɗa ma wani bayani ba a ce mutum ya tashi ya zagaya duniya inda rana ka hitowa zuwa inda ta kawatuwa ka san in ba Allah ya hore mutum ba mutum ka yayi kaɗan mutum yayi kaɗan to amma Allah ya hore irin wannan duk wannan ya nuna Allah yana da kulawa da bayi ne su alhai duk wanda ka gani abu a wa Allah na iya hore musu shi to abinda sura ta ambata kenan da sauran wasu abubuwa da bai ambata ba walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talibai haka dai sura take karewa Allah ya tausaya mana yadda muka ga ƙarshen wannan sura Allah ka gwada mana ƙarshen wahalar duniya da ta lahira haka Allah ka gwada mana ƙarshen duk wata damuwa da bakin ciki hakan talaucin gaba ko Allah ka yi mana magani ne saboda ramar ka Allah bayan ka wa'inda ka jarraba da matsaloli a jiya na ruwan sama Allah ka kawo musu mahita Allah ka kawo musu mahita kuma wannan masiba Allah ka sa ƙarshen ta kenan kakka bari ta koma dawowa garin ga kuma kakka bari ta je wani gari cikin garuruwan musulmi Allah ka yi mana maganin ta saboda ramar ka saboda darajar sunayenka kuma su

kun san <coughs> cikin bukari da muka karanta da ko anan cewa ya kai kokari ka karanta bil jihar wa tahafuti inda ya ka bayyana da inda ya ka ka dai karanta fatiha saboda haka fatiha ake karantawa ka yi kokari gwargwadon iyawarka ka karanta fatiha Gargadin yadda kake iyawa ka karanta fatiha kada ka yi wasa da karanta fatiha ba dole ba ce ga abin nan ga mamu amma dai abin nan sunna ce musahabbiya asirce ake karanta ba bayyana ba asirce ma muke yi eh, ko asirce abin na na fatiha ake karanta sai dai ilima ya dade to kana iya karanta wani abu don kakka shagala da sallarka kamar da kuma gani cikin abin na na shari'ar ni ne idan na kare da awwalina aka hito ma suna ne wadi wadi aka ce mai wanke shi aka kama da aka wanke boli shi bai hitowa sai lokacin boli kuma sai an gama boli ya gaza ya yi hitowa mai yawa ga mutumin da ya kai shekaru ne sun da kai arba'in kamar da malamai sun karbuta amma ana samun ne ga yaro can ba a rasa ba amma dai mai yawa sai mutum ya kai shekara arba'in ya tabbatar wadiya aka ce mai hukunci ne guda da boli sai a bari ya da hitowa sai a wanke kamar da aka wanke boli shi ke Allah ya mata mana boli lokaci ne ya kamata a shiga itikadi lokacin da an ka samu sannan ya kamata a shiga kaji, kowa ya shiga kaji lokacin da ya samu malamai sun sassa ba suna ciya bayan ishiyayi wasu na ciya bayan asuwa sallar asuba wasu na cewa da azhur wasu na cewa da la'asar saboda haka magana tabbatacciya lokacin da mutum ya samu sannan aka shiga ya tafi yanzu gano da muke nawa duk wanda ya tawo azu kamin a yi sallar la'asar ya shigo da mai itikafi itikafi ya kai sai an gama an tashi ya gama itikafi itikafi da kuma ya yi na abin na awa biyu yake nan da yan mintoci yi ana ita kami na awa guda ana na minti talatin duk ana yi ba samu littafin na allin ne ya kauna kai ba a hujju ku gani kun san wani alhaji da ya shiga masallaci shi ke ya ce in ya yi ta kami kai ka shiga masallaci in lokacin hitakka ya yi ka hito ka gama yi ta kami wannan yi sai na gobe Allah ya gafata mana alƙawar ne ne shin karatu na an kai ma ka gane in karatu na an kai ma ka gane ya aiki da abin Allah ya sanar da kai rabe da shi shi ta hauka ta rabe da shi shi ta hauka ta duk ba annabi kowane ka ɗauka in ka samu suwarar na hayati sahabatu wani ka ɗauka in ka kasa su goma kashi takwas daga cikin suwarar kajji an ce ma haka an kace musu kashi takwas daga cikin goma haka an kace musu sun ka koyi ta hankuri da duwa nan masibuwa sun ka kai ba ma haka nan dai ba usman bin afana ɗaki an kai mai cikin gida an kai ra mai cikin ɗakin an kai mai turke ciki an ka ɗaure don kashi koma masallaci annabi shi ba zuwa masallacin nan na ahlus sunna ba abin kwarai na ba yake tace baba na sai lokacin da ya ga abin da ana ana batun hijira yake ci shi ya kuci ya bai shi ka ya ta ya hijira shi nan da kudin da komai ya ban mai ya koma can madina mai kudi na matasa kan ba matashi mai kudin usman ko da ya bar madina a makka amma ya koma can dan ga aiki masallaci ya ka kwana ɗan ga aiki to haka nan da sun kai tawa ma irin wannan in dai gaskiya ta ka gane in dai addinin Allah na ka gane in dai ganewa ta ka yi to ci gaba da aiki Allah ba zai walakanta ka ba ci gaba da aiki innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudiyu ajra muhsinin saboda kakka damu da wa'annan abubuwa ci gaba da abin da kake yi ko ya ce kakka kakka bi sunna annabi kai dai in ka gane bi bi annabi annabi aka bi mu wa'in izala ba bin mu aka yi mu ba mu bin kowa in ba Allah ba da annabi ne kuma mu kowa kashi bi mu mu kowa kashi bi mu ka bi Allah ka bi annabi ne ka bi Allah ka bi annabi ne mu ka ka bi mu ba mu kowa ya bi mu kun ba mu bin kowa in ba waɗanda da kun ba kuma mu kowa kashi bi mu Allah ya gafarta mana wannan da Allah ya gafarta mana ina sai ta ta yi a saura tsakanin da to malamai sun ce magana mashahuriya an nasani ya kadimul awwala sun ce magana sahihiya ko mashahuriya an nasani ya kadimul awwala auren nan na biyu ya rusa sauran yabban can da na harin yabbali saboda haka yanzu ta zo da ya giya uku sabbi shi an magana mai inganci kamar wadda malaman malikiya suka ambata waɗanda hmm. mutum ya zama salasuri wato koyaushe iska ka hito mai to ba da bambanci da salasur bauli wanda koyaushe boli na hito mai sadda duk zai sallah sai shi alwala musahabi da ya gama sallah ta kare ya an jima in zai koma yin wata sai ya sake alwala shi da yana banda shi babu wani abu da an ka dora to da dai ka rubuto mana ko ka yadda ita eh ka rubuta tambayar ta ka ba kana ta ba ta to hadi eh. idan ka malike alheri abinda za ka yi in dai ka tabbatar da alheri na da sanin ka ka tabbatar da in dai ka san duk abinda alheri ka sani to in ka gane alheri na samu abokinka amintaccenka ka faɗa mai sai ce to Allah ya tabbatar Eh, inda to abin nan masoya aka faɗa masoya su aka faɗa ma ba a faɗa wanda ba masoyi ba a tsaya ta yin zaman ka zaman ka masoya su aka faɗa ma duk sadda kai malikin alheri sai ka faɗa masoyan ka in kai malikin wanda addaban tsoro ba na alheri ba shi ko ba a faɗa ma kowa to tun da yi shi ke mu yayi to yayi Allah ya taimake mu ya yi salati da sallama ga annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allah muna roƙonka bi annana nashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta الأحد الصمد الذي <coughs> لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا الله كغافر تامنا يا الله كغافر تامنا يا الله سبو درامك ka gwada mana karshen wannan sura da muka kare yanzu Allah ka gwada mana karshen wahalar duniya da ta lahira saboda ramar ka Allah ka gwada mana karshen wahalar duniya da ta lahira ka gwada mana karshen duk wata masiba da fitina da tashin hankali saboda ramarka Allah ka gafarta mana ka kara mana imani Allah ka ƙara mana tsoronka Allah ka ƙara mana ibadaka da ikhlasi saboda girmanka Allah ka tausaya mana duk wani alheri da kaka ba su a cikin yinan ga Allah ka ba mu babban rabo Allah ka ba mu babban rabo kuma Allah ka tausaya mana duk wani sharri ko Allah ka kuraye mana kuma ka kuraye mu bayan ka musulmi baki daya saboda girmanka Allah waɗanda kake yantawa yau da rana din ga Allah ka sa mu cikin su waɗanda zaka yantawa in an jima lokacin buɗe baki Allah ka sa mu cikin su wayanda za ka yantawa in an jima dare ya yi can zuwa ba Allah samu cikinsu saboda girmanka Allah ka tausaya mu da lailatul qadari Allah ka yi mana rahama ka haɗa mu da lailatul qadari ya Allah ka yi mana rahama ka haɗa mu da lailatul qadari kuma lokacin da duk zaka haɗa mu da ita Allah ka haɗa mu da ita mana cikin ibadarka kuma ranar da zaka haɗa mu da ita Allah ka haɗa mu da ita mun yi ibada hiye da wanda mun ka saba kuma muna cikin addu'a muna roƙon ka firdausul ala kuma ka gama mu da ijaba ka ce ka abayat saboda girman ka Allah ka yi mana wannan taimako kuma ka taimaka mana lokacin da duk za mu haɗu da ita kamin ta wuce ka shirya mu ga yan addu'a ta alheri ga ɗiyan mu kuma ka ce ka an sha addu'a duk kayan manyan malaman kirki mutanen kirki zababbin ka da suwa saboda girman ka Allah ka tausaya mana Allah ka yi mana rahama ka an sa mana ina muna roƙon ka Allah muna da buƙatu daban da ba a wurin ka duk wata buƙata ta mata alheri Allah ka biya mana kamin mu bar nan wurin Allah saboda girman ka duk wata buƙata mata alheri Allah ka tabbatar mana saboda girman ka Allah ka rubuta cewa ka amince da bukatunmu na alheri kamin mu bar wurin ga a cikin littahi wanda ba a canzawa kuma ba a garwaya shi kuma ba a shahiwa saboda ramar ka Allah mu waɗanda ba na alheri ba ka maishe su alheri kamin mu tashi kuma Allah ka tabbatar mana da alherin nan abubuwan da muka tsoro duka ya Allah ka kare mu ya Allah ka kare mu daga duka abin da muka tsoro tsoro na duniya da tsoro na lahira duka Allah ka kare mu daga abin tsoron mu saboda ramar ka Allah mu dai ka taimaka mana da duniyar ga take rikicewa da yadu mu dai ka ba mu cikawa da imani saboda ramaka Allah mu dai ka ba mu cikawa da imani ya Allah ka raya mu ahli sunna ya Allah ka kashe mu ahli sunna ya Allah ka tashe mu cikin ahli sunna ya Allah ka sa mu aljanna tare da mai sunna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah har a cikin aljanna Allah ka sa mu cikin makauta ne saboda ramarka Allah har a cikin aljanna Allah ka sa mu cikin makauta ne ya Allah saboda ramarka Allah ka tausaya mana ka tsarkake mana ayyukan daga riya ka tsarkake mana maganganun daga suma ya Allah ka tsarkake mana ayyukan daga maganganun daga manowar duniya saboda ramarka duk abin da ka taimaka mana kada mu yi don bidar duniya kada mu yi don bidar <coughs> girman duniya ko wani abin duniya duniya mu dai ka taimaka mana mai saboda kai kama da ƙarshen wannan sura ta ambata saboda girman ka Allah yadda a ƙarshen sura na ya ambata taimaka mana mai aiki haka nan saboda kai don darajar sunayenka Allah ka tausaya mana saboda darajar sunayenka Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la kuma ka kare mu daga azabar wutarka ya Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la kuma ka kare mu daga azabar wutarka ya Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la kuma ka kare mu daga azabar wutarka da mu da uwaye da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki daya ya Allah saboda ramaka ka tausaya mana ka ansa mana addu'a mu bayan ka musulmi da yawa suna roƙon mu addu'a dukkan su mun roƙe ka ya Allah ka shirya su wayanda suka bugo waya mu yi musu addu'a da wayanda suka rubutu da wayanda suka zo da kansu ya Allah mana roƙon ka Allah tausaya musu so duka inda bayi na cikin bayan ka musulmi ya Allah ka tausaya tausaya musu ya Allah ka tausaya musu ya Allah su dai Allah ka shirya su kuma ka shirya uwayensu kuma ka shirya ɗiyansu kuma ka shirya matansu ka shirya iyalinsu gaba ɗaya kuma ka gafarta musu ka biya musu dukkan bukatunsu na alheri wayanda ba na alheri ba ka maya alheri ka biya ka kare su ga abin tsoronsu saboda girman ka Allah bayan ka musulmi da wayanda suka roƙe mu addu'a da wayanda <clears throat> ba su roƙe mu ba Allah duk wata damuwa da suke cikinta Allah ka hishe su Allah ka hishe su daga duk wata damuwa da suke cikin cikinta do wani tsoro da suka samu kansu cikinsu ya Allah ka amintar da suwa ya Allah ka amintar da suwa do wani talauci ko Allah ka yi musu magani ne do wani rashin lahiya Allah ka warkar da suwa do wani karewar jari Allah ka dora su do wani rashin aikin ya Allah ka ba su aikin nan saboda girman ka Allah do wani haɗuwar gida ba su abinta sai do wani gida nasu da ya haɗu ba su abinta shi do wani kayansu da ya birowa Allah ba su abin da za su sake sausa abu saboda ramar ka Allah duk wani tunani da damuwa Allah ka gusa musu da ita saboda ramar ka Allah ka tausaya mana Allah ka ansa mana addu'o'in ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana saboda rahamarka Allah ka tausaya mana yadda muka haɗu haka Allah haɗa maka aljanna Allah haɗa maka aljanna saboda rahamarka Allah mutum guda daga cikin mu kakkasa shi wuta ya Allah ko mutum guda daga cikin mu kakkasa shi wuta bawa darajar sunayenka Allah mutum guda daga cikin mu kakkasa shi wuta duk wanda ya halatto wannan bagire da muke da tare da abin na na suna ne na rubuce ga wuta kamin mu tashi Allah saboda ramaka Allah ka goge kamar wanda mun ka karanta ga hadisi Allah tausaya mana kamin mu tashi Allah goge suna ne daga wuta rubuta suna ne cikin ya aljanna cikin littafin da ba a gogewa kuma ba a canzawa saboda ramarka Allah ka tausaya mana ya Allah bai ismika azama Allah ka kare mu ka kare kasanmu ya Allah ka kare mu ka kare kasanmu ya Allah ka kare mu ka kare kasanmu ka kare kasashen musulmi baki daya ya Allah kara mana lahiya da zaman lahiya cikin wannan kasa ya Allah ka gusar da zaman tsoro daga wannan kasa ya Allah ka gusar da hitina daga wannan kasa ya Allah ka kara mana haɗin kai a cikin wannan kasa ka kara mana lahiya da zaman lahiya ka kara mana ilimi da arziki da ci gaba masu amfani saboda girman ka Allah kai mana rama ka tausaya mana ya Allah kai kace a roƙe ka ga mu muna roƙonka Allah tausaya mu raunin mu Allah tausaya mu rauninmu. mu Allah tausaya mu rauninmu. mu Allah ka gafarta mana duk wata hitina Allah ka gusan mana da ita duk wani tsoro Allah ka gusan mana da shiya saboda girman ka Allah tausaya mana kuma ka ansa mana addu'o'in mu ya Allah ka kare mu ka kare jihar mu ya Allah ka kare mu ka kare jihar mu ya Allah ka kare mu ka kare jihar mu ka kare jihohin musulmi baki daya ya Allah ka kara mana lahiya da zaman lahiya cikin wannan jiha ya Allah ka kara mana haɗin kai a cikin wannan jiya ka kara mana ilimi mai amfani ka kara mana arziki mai amfani ka kara mana ci gaba mai amfani ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka tausaya mana ya Allah tausaya mana daga gabacin wannan jiya zuwa yammacin ta Allah kara mana lahiya da zaman lahiya daga kudancin ta zuwa arewacin ta Allah kara mana lahiya da zaman lahiya saboda girman ka Allah tausaya mana Allah ka tausaya ma mu Allah ka kare mu ka kare wannan jiha mu Allah ka kare mu ka kare wannan jiha mu Allah ka kare jihohin musulmi baki daya ya Allah ka kare mu ka kare garuruwan ya Allah ka kare mu ka kare garuruwan ya Allah ka kare mu ka kare garuruwan kuma ka kare dukkan mu kuma ka kare hanyoyin mu ka kara mana lahiya da zaman lahiya a cikin su ka kara mana haɗin kai ka kara mana ilimi mai amfani ka ƙara mana arziki mai amfani ka ƙara mana ci gaba mai amfani saboda girman ka Allah ka tausaya mana ka kama mana tarbiyyar ƴan ɗiyan mu ka hake mana su ka shirya mana su matasan mu gaba dai Allah ka shirya su Allah ka shirya matasan mu Allah ka shirya matasan mu Allah ka shirya dattijawan mu Allah ka shirya tsohahin mu saboda girman ka Allah ka tausaya mana matasan mu Allah ka raba su da shaye-shaye wanda baya da kyawu saboda girman ka Allah raba su da miyagun sana'u ya Allah raba su da miyagun ayyuka ya Allah ba su ayyuka na halaliya wayanda ka samar da su abin da zai ishe su kawa girman ka Allah ka tausaya mana kawa rahama ka Allah ka tausaya mana kawa darajar sunayen ka madaukaka Allah ka tausaya mana Allah shirya matasa ka shirya dattijawa ka shirya tsohoni ka shirya maza ka shirya mata Allah shirya malamai ka shirya almajiransu Allah shirya 'yan kasuwa ka shirya masu kuɗi da talakawa Allah shirya sarakuna ka shirya hakimai da dagattansu ya Allah shirya sauran jama'a ya Allah shirya sauran jama'a ya Allah ka shirya maka shirya mawakwantan tarayyar kasar mu ya Allah ka shirya maka shirya mawakwantan tarayyar kasar mu zuwa ga abin da kaka so kana yarda da shi ya Allah ka shirya maka shirya mawakwantan wannan jiha ta mu ya Allah ka shirya maka shirya mawakwantan wannan jiha ta mu ya Allah ka shirya maka shirya mawakwantan wannan jiha ta mu zuwa ga abin da kaka so kana yarda da shi ya Allah ka shirya maka shirya mawakwantan kananan hukumomin mu ya Allah ka shirya mu ka shirya mahukuntan kananan hukumomin mu zuwa ga abin da kaka so kana yarda da shi ya Allah ka kare mu ka kare gidajen mu ya Allah ka kare mu ka kare gidajen mu ya Allah ka kare mu ka kare gidajen mu daga sharra abin da muka aikata da wanda ba mu aikata ba ka kare gidajen mu daga sharra abin da mun ka sani da wanda ba mu sani ba ka kare gidajen mu daga sharra abin da mun ka jiya da wanda ba mu jiya ba ka kare gidajen mu daga sharra abin da mun ka gani da wanda ba mu gani ba ya Allah ka kare mu ya Allah ka kare mu ka kare masallatayen mu ya Allah ka kare mu ka kare makarantun nan mu ya Allah ka kare mu a wuraren da muke zama ya Allah ka kare mu a wuraren ayyukan mu ya Allah ka kare mu a cikin kasuwannin mu ya Allah ka kare inda don muka ta Allah saboda ramaka ka kai mu kuma ka dawo da mu lahiya ka kare mu daga hanyoyi da hitintinnunsu ka kare mu daga a raba na bisa da na ƙasa ka kare mu daga sharrin mutane da aljanu da sauran halittunka ya Allah ka gabarta muna ya Allah ka gabarta muna ya Allah ka kare mu ka kare uwayenmu ya Allah ka ya Allah ka kare musulmi ka kare su. ya Allah ka gabarta mana alherin da muka roƙe ka Allah ka ba mu shiya wanda ba mu roƙe ka ba ka hana mana sharorin da muka roƙe ka tsari ya Allah ka kare mu wanda ba mu roƙe ka tsari ba ka same mu da shi zunuban da a tsakanin mu da ka ya Allah ka gabarta mana wayanda a tsakanin mu da bayan ka ya Allah ka ɗaukan mana ya Allah ka ba mu alheri duka ya Allah ka kare mu daga sharri duka ya Allah ka gabarta gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta ma uwayenmu ya Allah ka gafarta ma iyalanmu ya Allah ka gafarta ma zuriyarmu ya Allah ka gafarta ma danginmu ya Allah ka gafarta wa malamanmu ya Allah ka gafarta wa masoyanmu bayan ka musulmi inda duk suke Allah ka gafarta musu yare da maya maza da mata Allah ka gafarta musu masu rai da matattu Allah ka gafarta musu wayanda an kai da wayanda za a yi duka Allah ka gafarta musu Allah ka gafarta mana baki daya ya Allah kai salati da salama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya حي ya قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمغفرة الله وشكرك وحسن عبادتك اللهم قونا على طاعتك وخدمتك والدعوة في سبيلك وإحياء سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وتحقيق شريعتك ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين